20 wato shekarar Corona coronavirus kenan ko Allah maɗaukacin sarki ya sake haɗe mu a wannan bagiren inda muke gabatar da tafsirinmu na ramazana a kowane yammaci wanda wannan tafsirin muna gabatar da shi ne a maimakon tafsirin da muka saba gabatarwa a unguwar koko road saboda matsala ta wannan mummunan ciwon na coronavirus yarda Allah a yau ne za mu fara tafsirin alkur'ani mai girma banci shekarun jiya da jiya mai tarjama abubakar a siddiqul akbar to yau za mu fara tafsirinmu na suratul bakara inda insha Allahu ta'ala na yi ɗari bas kaɗan za mu tashi kan aya ta ɗari da hamsin da biyar a wannan sura mai albarka wato suratul bakara sura mafi tsawo daga cikin jeren giyar surorin alkur'ani mai girma wadda kuma ita ce sura ta biyu Allah madaukakin sarki ke cewa wala nabluwannakum bi shay'in min alqawfi wal-ju'i a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصادرين الذين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله مدوكاكين سركي yake rantsuwa wadda kuma yake ƙara akadawa yace wala nabdu wannakum yace wallahi babu ko shakka da kulli nau'in da kulli ta haƙiƙin da dukkan wani nau'i na ta haƙiƙi ya ce lanabluwan nakum tabbas ne babu ko shakka za mu jarabce ku bishai min alkaufi da wani abu na tsoro walju'i da kuma yunwa wa naqasin min al'amwali da tasgaro na dukiya wal anfusi da kuma rayuka wa samarat da shukoki wa bashiri sabirina amma kai mu masu bushara kai mu masu haƙuri bushara nan Allah maɗaukakin sarki rantsuwa yake yi ma dama muka riƙe ta farke shi to ba zai ƙyale mu haka nan suddan ba lalle ne sai ya jarace mu da jarabawoyi daban-daban jarabawoyi cikin kowane al'amari na rayukanmu har fasi ya tabbatar da waɗanda suke masu haƙuri waɗanda suke yi domin shi kurum da kuma waɗanda suke yi don jin daɗi ba mamaki an samu nasara ta musulunci ko wasu za su shigo a ji daɗi tare da su to Allah ya yi rantsuwa sai ya jefa wannan jarabawan wanda a wani gurin a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki tambaya yake tambaya kuma ta kakan kasuwa yake cewa alif lam mim ahasiban nasu alif lam أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله مدوكتين سركتي ألف لاميم harufa ne waɗanda shi kaɗai ya san abin da yake nufi da su a hasiban nasu shin mutane e suna lissafi suna tunani suna zato an yi turaku a kyale su an ya kudu amanna su rika buɗe baki suna cewa mu imani dare da rana a duk inda suka tsaya suna alfahari suna bugun gaba da cewa su su imani Ya ce, wahum la yuftanun alhali ba a fitine su ba mutane zaton suka kawai su zauna sudan suna addinin Allah babu ta jaraba a kansu wallahi babu wani bawa wanda ya taɓa yin addini addini na gaskiya Allah ya kyale shi bai jarabce shi ba a duk lokacin da kaga Allah ya kyale bawa bai jarabta sai da rashin lafiya bai jarabta sai da wani abu na tsoro bai jarabta sai da yunwa bai jarabta sai da tasgaro na dukiya bai jarabta sai da komai jin daɗi yake yi to wallahi akwai alamar cewa wannan bawan ba mutumin kirki ba ne domin ku annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa yake yi inna allaha la yumli zalimi hatta idza akazahu lam yuflithu lalle Allah yana yin talala mai kamar saki daga nesa ga azalumi a kyale shi ya ci ya sha yadda yake so yayi yi dukkanin abubuwan da yake so cikin rayuwa hatta iza aka har fa sai in lokaci yayi in Allah ya kama shi Allah ya damƙe shi lam yuflithu to wannan lokacin bai iya kucewa faran da duk Allah ya tashi kama shi aka aiko mishi mala'ikin mutuwa wallahi zai san dukkan wani nau'i na jin daɗi da aka bashi na duniya da talalar da aka yi mishi a duniya aka kyale shi cikin jin daɗi ashe ba jin daɗi ba ne duk abin da aka ba rago na abinci ya ci a bashi dawa a bashi harawa a bashi dusa a bashi kowa a bashi abin tuta waɗanda ba a saba bashi canda ba ko? ka ga na 'yan kwanaki ne kalilan da laye ta zo dukkanin abin da aka bashi ya wuce domin ku yanzu za a gilma shi a sa yuka a yanka haka na mutuwa za ta zo ta kama mutum ta mishi riko wanda yake mummunan riko wanda wallahi kada kai gurin sanin abin da yake cikin mutuwa na ɗaci da zoji da kuma raɗaɗi domin wallahi sha'anin mutuwa ba daɗi idan Allah ya aiko mu fajirin mutum mala'ikun mutuwa suka zo da bakar kama suka zo da bakar manufa za su aikata bakin aiki wallahi wannan lokaci al'amari ya ɓaci don haka duk wanda ka ga Allah ya kyale bai jarabta shi kaga yana ta samun kuɗi babu talauci ba yankewa kaga gashi da lafiya kullum dare da rana kaga gashi cikin jin daɗi da kwanciyar hankali dare da rana to wallahi ka zuba mishi hawaye domin ku su mumene na gari Allah ya riga alƙawalin sai ya jarabci su yace la tublawun na fi amwalikum wa anfusikum la tublawun na fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'un min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku ومن الذين أشرفوا أذى كثيرا وإن تصلحوا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور Allah maɗaukakin sarki ce latula wanne tabbas ne babu ko shakka ma dama kuka ce kun yi imani yake to latula wanne dole ne Allah ne fake rantsuwa kuma wannan rantsu ya sake nanata ta ga lamu nan kuma ga nunu nan mushaddada musakkala yace tabbas wallahi sai an jarabce ku la tublawunna sai an jarabce ku fi amwalikum cikin dukiyoyinku kun waye gari cikin nima yau da gobe sai ku waye gari cikin talauci shi wannan talaucin zai sa ku juya baya ku ki bauta ma Allah ko kuma za ku jure ku ci gaba da bauta ma Allah wa anfusikum da kuma cikin rayukanku Allah maɗaukakin sarki zai jefo muku rashin lafiyoyi ya jarabce ku da ciyo nau'i daban-daban shin idan ya jarabce ku da waɗannan shurutotan za ku bauta mishi ko kuma za ku aje bauta shi gefe za ku yi fushi ne ku ce kun roƙi Allah dare da rana ya ba ku sauƙi bai ba ku sauƙi ba don haka ba za ku bauta mishi ba ko ku za ku ci gaba da bauta mishi shi dai Allah ya alƙawalin lalle fa sai ya jefa wannan jarabawan fi amwalikum wa anfusikum wala tasma'unna min allazina utul kitaba min qablikum wa min allazina ashraku azan kaseera yace za ku ji cutarwa cutarwa mai girma daga bakuna na waɗanda aka baiwa littafi gabaninku yahudawa da nasara za su rika cutar da ku da halussansu za su yi amfani da media za su yi amfani da gidajen rediyo da gidajen talabishin za su yi amfani da social media za su yi amfani da duk wani abu da suke iya amfani da shi na media a daidai zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da cewa halshe wannan ya fi takobi kaifi babu wata nuclear weapon babu wani biological weapon wanda ya kaifin wannan harshen domin da wannan harshen babu abin da ba a rusa ba in ba addinin Allah ba shi ma wallahi don Allah ya alƙawali ne kuro to za a rika amfani da harshen ana cutar da ku harshen waɗanda aka baiwa littafi gabanin kuwa minan lazina ku da kuma waɗanda suka yi shirka su ne mashirukai su ma za su rika cutar da ku da su amma idan kuka gyara ayyukanku kuma kuka kiyaye dokokin Allah wa kuka kiyaye dokokin Allah kuka kare kawunan ku daga miyagun ayyuka fa inna zalika min azmil umur lalle wannan yana daga cikin manya manya al'amura yana cikin al'amuran da idan bawa ya tsayu a kansu Allah ya mishi alƙawali zai shi aljanna a duk lokacin da nake bisa ga irin wannan gabar karatu ya bi san a bisa irin wannan gabar nikan tuna da tarihi da kisa ta wani annabi daga cikin annabawan Allah wani mutumin kirki daga cikin mutanen kirki wanda ake kira annabi ayyub alaihi salatu wassalam wanda kiristoci suke kira job annabi ayyub ɗaya ne daga cikin annabawan Allah babu ko shakka bai nasil Qur'an sa'annan kamar yadda yake a suratul nisa'i yana daga cikin zuri'ar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam bi ma'ana kakan shi shine khalilur rahman A shi kun ga annabin allah ne wanda ya fito babban gida ko gidan maji daɗin allah annabi ibrahim khalilur rahman alaihi salatu wasalam annabi ayyubu alaihi salatu wasalam ya rayu shekaru saba'in kamar yadda malamai suka ambata yana cikin jin daɗi Allah maɗaukacin sarki ya ba shi dukkanin wani abu wanda bawa yake bukata malamai suka ce kana ayyubu kasiral mali mutum ne mai yawan dukiya Allah ya ba shi dukiya nau'i daban-daban ga gonaki can ana shuka nau'i daban-daban a yi noman rani a yi noman damana sa'an nan ga shanu ga raƙumma ga sauran dabbobi waɗanda ake kiwo dabbobi na nema sa'an na annabi ayyub yana da bayi yana da zinari yana da azurfa yana da nau'i na dukiya daban-daban daga cikin abin da ɗan adam yake alfahari da bugun gaba da shi na dukiya kuma ni'imar ba ta tsaya a nan ba wa kana lahu auladun wa ahalu na kasirun ya zamo yana da 'ya'ya da kuma iyalai waɗanda suke masu yawa don haka ɗan dangi ne kuma yana da 'ya'ya da yawa wasu malamai suka ce yana da 'ya'ya maza goma sha biyu yana da mata goma sha biyu 'ya'ya ishirin da hudu kenan ana haka wata rana sai mala'iku suka rika tattaunawa game da mutanen da suke doron ƙasa suna tattaunawa suna cewa wane wane dan wane kai ai shi dukiya ce bata amfane shi ba wane wane kai ai shi talauci ne ya mai amfani wane wane kaza sai wani mala'iki ce kai a doron ƙasa rankata kaf a shafi ga baki ɗaya babu kamar ayu ga shi dai mai dukiya wanda ga al'ada dukiya takan sa maye idan maye na dukiya yadda ki mutum sai ya wayi gari ya manta da Allah don shi ne za ka ga mafi yawancin waɗanda suke butulce ma Allah masu dukiya ne manyan gari ko? ka karanci suratul araf Allah madaukakin sarki ya yi amfani da ayoyi masu yawa sama ga aya ɗari yana karantar da haka sa'annan ka ɗauko hadisin nan dogo na sahihul bukhari hadisin hirakal wanda yake tambaya su wane ne suke biye da annabi muhammad abu sufiyan ya karba mishi da cewa su ne talakawa ya ce hum atba'ur rasul ai talakawa su ne mabiya manzanni wani a gursun gumin kafiri wanda ake kira kalmax yake cewa ai addini lalura ce ta talaka don haka masu kuɗi ba a saba ganin suna bauta ma Allah ba amma kuma ga ayyuba da dukiya mai yawa ga shi da 'ya'ya mai yawa masu yawa a wannan lokacin ana bugun gaba da alfahari da 'ya'ya ba irin yanzu ba ko wanda amerika da karnan farautar ta suka karantar da mu cewa ‘ya'ya ba komai ba ne face wulaƙanci da azaba da wahala ta haifi ‘ya'ya da yawa ka biya musu school fees da yawa ka ciyar da su abinci mai yawa ka wahala ka yi menene don haka haifi ‘ya'ya ‘yan kalilan sai ka ga multibiloniya wanda yana iya ciyar da wani ƙauye ka gan shi da mata ɗaya ‘ya'ya biyu ko ‘ya'ya uku sun ishe shi to a wannan lokacin mutane suka haifi ‘ya'ya da yawa kadiba kunan lokacin annabi anas bin malik allah maɗaukacin sarki ya ƙara nishi yadda wanda yake cewa 'ya'yan shi da ya haifa da kanshi waɗanda ya turbuɗi suka mutu yana raye banda waɗanda ya mutu ya bari ko banda jikoki 'ya'yan shi waɗanda suka mutu yana raye waɗanda shi ya sa su ƙabari da hannun shi ci ya turbuɗe 'ya'yan shi guda ɗari da ishirin. don haka annabi ayyubu kana lahu auladun wa ahaluna kasirun yana da ‘ya'ya da iyalai waɗanda suke masu yawa don haka mala'iku suna ta tattaunawa ga ‘ya'ya ga dukiya ga duk wani abu da ake buƙata. amma kuma tare da haka ga hitan sallah kawai yake ta yi idan ya miƙe cikin dare bai aiki fi sallah dama ita ce ɗabi'ar annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi qiyamil layli fa innahu da'abu salihina min qablikum ko yace ina horon ku da yin qiyamul layli domin qiyamul layli al'ada ce ta salihan mutane waɗanda suka wuce gabaninku don haka cikin dare annabi ayyuba ba bacci yake ba sallah yake yi idan gari ya waye kuma salloli yake ta yi ya ce ko bai sa shamaki tsakanin shi da talaka ba talakawa sukan zo ya ɗiba ya ba su dare da rana kamar yadda yake ciyar da iyalin shi haka yake ciyar da al'ummar shi don haka mala'iku suka yi ta yabon shi to dama iblis yakan aika 'ya'yan shi sama su yi mishi sauraron labaru ko to sai suka samu labari kwara ɗaya suka yi gulmar wannan maganar da mala'iku ke yi suka zo suka fada ma iblis cewa ga abin da suka ji ana faɗi nan take iblis ya hasala tunda ya dukan ma Allah alƙawali la'aqudanna lahum siratal mustaqim cewa sai na zaune musu ta farkin ka madaidaici tunda ya dauki wannan alƙawalin ga kuma annabi ayyubu da dukiya ga 'ya'ya ya ji dadin duniya sa'an nan ya koma lahira ya ji dadi iblis maki ne na dan adam maki wanda yake mai girma a ƙarƙashin wannan ya sha alwashi shi sai ya halakar da annabi ayyu sai daga hannu ya ci ya Allah akwai wani bawa daga cikin bayinka wanda ake kira ayyu mutum ne mai yawan dukiya mai yawan yaya tare da haka kuma yana yawan bauta maka to ina son in batar da shi amma saboda yana da dukiya yana da wahala gare ne ya iya batar da shi tunda har yana da dukiya kuma ya shiryu to yana da wahala ya batar da shi domin idan ka ga mai dukiya Allah ya sallade mishi ya ba shi damar yana ayyuka na alkhairi yana ce da dukiya to iblis yana da wahala ya samu rabo ga wannan mai dukiyar ya ce don haka ya Allah wannan bautar da yake maka ba wani abu bane yana yin ta ne domin ta tsare mai dukiya ta da za ka ba na iko in je in halakar da dukiyar to da za ka san wane ne ayyu wallahi ba zai ci gaba da bauta maka ba Allah maɗaukakin sarki ce na baka iko iblis ya ji ya halakar da dukiyar annabi ayyu shanu haka kawai za a ga sun faɗi sun sunku ya kai sun faɗi sun mutu tumaki da awaki da kaji da sauransu duka gasu sun mutu gonaki masu tsaron gona wannan ya rugu ya ayyub ga gona can tana ci da wuta bai rufe baki ba sai wannan mai tsaron waccan gona ya rugu ya faɗa mishi ci ga gona can tana ci da wuta haka aka yi har gonakin suka halaka ga baki ɗaya annabi ayyub ya dawo bai da komai kun ga irin wannan maɗan gidan da ke gare ka sai a sayar ko babban gidan sai a sayar a ji a sai dan karamin gida inda za a zauna sauran kuɗin kuma a ji a yi wani lalura da su to duk abin da ya shigo ga hannun shi kai tsaye ya lalace ya koma talaka yana a matsayin shi na talaka sai iblis ya shigo sura ta wani mutumi mai kama da mutumin kirki da tijo da kurkura da komai ya zo ya tsayu gaba annabi ayyub ya ce ya kai ayyub bawa Allah ya ce da can ka kasance mutum mai yawan dukiya amma kuma yanzu duba ka gani yadda ka zama wai kana gani ba yawan sallar nan ne da kake yi ba ka je ka yi ta sallah ka bar dukiyarka a hannun wasu su duba maka yanzu ga abin da ya faru gari ka nan sannan wannan ai ya nuna ubangijinka ya kasa a gari ka bai cika maka alkawali ba Ga shi sai famar bauta shi kake yi amma shi kuma sai ya zura ido yana kallo dutse ka sai halaka take yi sai annabi ayyuba ya ce mishi dakata tsoho ya ce yana so ka sani lillahi ma a abinda Allah ya bayar nashi ne wallahu ma a kaza abinda kuma ya karbe duka nashi ne ni dukiyar fakko ne kawai aka sani in duba ba dukiya ta bace tashi ce kuma yanzu ya ga dama ya karɓi ta zai sa ta inda ya kamata don haka ni babu abin da ya dame ni zan ci gaba da bauta ma Allah kamar yadda na saba in ma ban wuce hakan ba Iblis ya dawo ce o oh, lalle Ayuba ya cika kafuwa ya ce amma kuma abin da ya sa bai damu da halakar dukiyar ba yana da 'ya'ya ya riga ya dasa su ba mamaki cikin 'ya'yan nan wasu su yi dukiya su yi hali su kai wani matsayi su taimaka mishi yana tunanin haka don haka ba zai damu ba ya sake daga hannu ya Allah kamar yadda na ɗauki alkawali zan halakar da ayyuba idan ka halaka dukiyar shi to lallai yanzu dukiyar ta halaka amma kuma bai halaka din ba wannan ko bai rasa nasaba da kasancewar yana da 'ya'ya mutum ko bai da dukiya idan ga 'ya'ya to akwai zaton cikin 'ya'yan nan wani ya zama wani babban mutum ya taimaka mishi ko don haka ya Allah ka bani dama in halakar da 'ya'yan nashi idan na halakar da 'ya'yan shi to ka ga fushin ayyuba kuma za ka gane ayyuba ba bauta maka ne ke yi don neman yardarka ba yana yi ne don kawai abin da ka bashi dukiya ta halaka nan daga baya 'ya'ya su halaka to za ka san wane ne ayyuba za ka ga turu picture na ayyuba Allah maɗaukakin sarki ya ba shi iko ya ce ka je wasu malamai suka ce ‘ya'yan nashi ya kore su sun bi daji sun bi gari an gane ɓangaren malamai suka ce a iblis da ya zo sai kashe ‘ya'yan gabaki dai suka mutu aka ɗauka aka je aka turbuɗe da daga ‘ya'yan an turbuɗe ga shi babu dukiya yanzu ya kuma daga shi sai mata shi su kadai cikin gida Shi ne malamai suka ce fasu liba min zalika jami'ahu sai ya zamanta duk dukan dukiyar shi da 'ya'yan shi duka Allah ya zare su aka ɗauke su aka halakar da su ya kasance bai da su iblis ya sake shiga cikin sura ta 'yan adam ya zo da sura ta mutum wanda ga alama yakan zo da alkhairi ya samu annabi ayuba ya mishi jaje ya ce to yanzu ayuba zama haka na yiwa ai wannan ya nuna Ubangijin ta bai da bukata da kai da yana da bukata da kai da bai aikata ma haka ba ya kwace dukiya mai da kai talaka dubi tsananin zafi da ke cikin ta saba da wadata ka wayi gari cikin talauci sa'annan yanzu kuma a wayi gari a ce kuma 'ya'yanka 24 ba ko ɗaya Yace ka sake tunani ayyu wannan sallar da kake yi ka daina idan baka nuna kayi yaji ba ka nuna cewa kai ma ka san kanka ba ka san incin kanka ba ubangijin nan naka ba zai dubi dubi na rahama gari ka ba don haka kai mishi yajin aiki annabi ayyuba ya ce ‘ya'yan wa ya bane su tsoho ce Allah ya ce to wa ya karbe su ya ce Allah ya ce to abinda Allah ya karba dama nashi ne ba no bane ni mai fako ne kuro to kuma sai ne ce don haka ni bautar Allah ma kamar yau sa a fara zan ci gaba da bauta ma ubangiji na kamar yadda na sa ba. iblis ya koma ya kwanta cikin bakin ciki kuci yake yana bakin ciki ya kasa halakar da bawa daga cikin bayan Allah dama lokacin da ya ɗaukan ma Allah alƙawali cewa zai halakar da bayan Allah ko? Allah maɗaukacin sarki ya ce illa ibadiya min humul na ko ba haka yake ba face na daga cikinsu waɗanda aka tsari su kan ba za ka iya halakar da su ba ba ka iya halakar da bayan Allah waɗanda aka tsari shi gane ya ce illa ibadaka min humul na ko? face bayi daga cikinsu bayinka daga cikinsu waɗanda aka tsare waɗanda Allah kai ka tsare su baka bani dama in halakar da su ba domin iblis yakan zo ma mutum yana nema ya batar da shi bai yau ya zo bishi da wannan gobe ya zo bishi da wannan bai bari har lokacin da mutum yake jan sheda zuwa mutuwa mutum ya shiga gargaran mutuwa wallahi iblis ba zai rabu da shi ba zai rika zo mishi da shubuhohi daban-daban haka rai mai imamu ahmad imamu ahmad na ɗaukar rai iblis ya zo mishi domin ya ruɗa shi allah maɗaukakin sarki ya fahimtar da imamu ahmad nan take ce kai ne iblis ya kore shi ya ce ba ruwanka da ni ka je ka bani guri don haka iblis ya sake ce ma ubangiji abin da ya sa ka ga ayuba na bauta maka ko babu dukiya babu 'ya'ya ai lafiyar shi lau da za a cire lafiyar jikin shi su da zai kasa bauta masa da zai fushi da zai ma yi shirka da kai ya Allah in ku har ya Allah to ina so a bani dama in cutar da shi ga jikin shi gani Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama iblis ya je busa cikin jike annabi ayyubu alaihi salatu wassalam sai ga ƙuraje suna fitowa ga fatan shi wanda imamu mujahid yake cewa wayannan ƙurajen ana kiransu ƙurajen ciyon judura menene ciwon judura shine ciwon adu zanzana an gane wanda ake kira smallpox shine aka jarabce shi da shi ya kasance fata shi ta yi ƙuraje haka za a ga ƙuraje suna ɗan dawari haka ko sai dai ba irin abin da ke zubar da martaba da mutunci na annabin Allah ba kamar yadda malaman tarihi da malaman tafsiri a littattafansu daban-daban suke kawowa an fahimci wannan don haka wabtuliya aka jarabci annabi ayyub min jasadihi daga jikin shi bi wail bala'i da dukkanin wani nau'i na bala'i walam yabqa minhu salimun ya kasance babu wata gaba wadda ta rage ga cikin shi wadda zaune lafiya lausuwa kalbuhu wa lisanuhu in banda zuciya shi da halshen shi nan kaɗai ne babu ƙurajen. shi ma Allah ba mishi zuciyar da kuma halshen nashi Allah azza wa jalla bihima domin ya ci gaba da ambaton Allah mai girma da buwaya da su wa huwa fi zalika sabirun muhtasibun alhalin kasancewar yana mai haƙuri a cikin wannan musibar da kuma neman ladan shi a gurin Allah zikiri kawai yake yi an fahimci an fahimci wannan yazkurullah yana ambaton Allah fi lailihi a cikin lokacin shi na da rai, wani harihi da yinin shi wasa bahihi da safiyar shi wa masa'ihi da maricin shi Ga shi cikin irin wannan yanayin shi yau kuma kullum gaba gaba yake yi Fara fazahun nasu mutane don haka suka guje mishi ba mai son zuwa gurin shi saboda kurajen kada kai ma ya liƙa maka kurajen ka kamakon aka ce alkaribu wal ba'idu na kusa da na nesa daga cikin mutane ba wanda ke son ya zo ya bi koda ta kofar gidan annabi ayyubu ne illa rajulaini min ikhwanihi face wasu mazaizai biyu daga cikin yan uwan shi kana ni ilaihi wa ruhan sun kasance suna sammako su je su duba shi su ga yadda shi nan idan marice ya yi kuma su je su duba shi wannan ita ce al'adarsu kullum da safe su je su duba shi da marice su duba shi su kaɗai ne mutanen da suka rage suna ainihin hulɗa da shi sai fa matar shi wadda ita ma tana cikin waɗanda suka zauna tare da shi ba su guje mishi ba wa kanar zauje zaujatuhu tar'alahu haƙƙahu mata ta zamo tana kiyaye mai haƙoƙin shi wa arifu kadima ihsanihi ilaiha haka ma tana tuna irin kyautatawa da ya mata canda sadda ana cikin daula da dukiya yana wani kamar wani babban minista haka ko wani babban ambasada ko wani babban sanata kofar gidan shi kullum cike da mutane to ta san wannan lokacin da irin kyautatawa da yake yi zuwa gari ta wa shafaqatahu alaiha da kuma irin shafuka ta gare ta irin son da yake nuna mata da kuma kauna da haka fakanar ta kuma bin maslahatihi sai ta kasance tana tsayuwa da maslahar annabi ayyub alaihi salatu wasalam tana kula da shi to ana haka dai yau da gobe tana kula da shi har aka cimma wani yanayi da ufa haluha lamarinta ya yi rauni babu ga damuwa tare da ita wa ƙalla maluha abinda yake hannunta na dukiya ya karantu hatta kana hadimun nasa, hatta koma gidan makwabta tana musu hidima ba da sa'adaci wa ni'ima bayan canza da ta fito cikin shi na ni'ima da kuma arziki da dukiya a ce yau ga matar shugaban kasa koma ga matar gwamna ko matar wani sanata ta koma ga wanki da wanke-wanke a gidajen makwabta kun ga ba karamin abu bane ko to haka wannan matar ta rayu cikin irin wannan mummunan yanayi mutumin ya ga samu bayan samu sa'an na rashi ya mai wallahi ba karamin al'amari bane to gashi talakawan wanda suke zuwa kofar gida tana ɗiba tana basu yanzu ta komo hidima take musu sai wanda ya ga dama wanda ya ji tsoron Allah shi kaɗai ne ke ɗaukuwa ya mika mata haka kuma idan ta samu dukiyar ba ci za ta yi ba za ta je ne ta yi laluran marar lafiya to ana haka har mutane dai suka fahimce ta tana nan tare da shi kuma shi take mai hidima da kudin da take samu sai suka dina ba ta aiki sun mai innan nasa lam ya kunu ya sa'annan mutane suka zama ba su ba ta hidima li'ilmihim annaha imra'atu ayyuba domin kasancewar sun san cewa ita ce matar annabi ayyub haufan anyana yana bala'i min bala'ihi suna masu jin tsoro kada bala'in da ya same shi ya shafe su bisa ga haka aka daina ba ta aikin komai to ana haka falon malam ta ji da ahadan ya lokacin da ta wayi gari ba ta samu wani ɗai wanda ke iya ba ta aiki ba da ta zo tana nema aiki sai a watsi inda duk ta nufaci gungun mutane sai a watsi amidat fa ba adli ba adi banatil ashirafi ihda da fi da firatiha bi ta'amin tayyibin don haka sai ta ji ta sai da ɗaya daga cikin tsoronta tana da tsoro biyu na gashi gashinta gashi ne mai walƙiya gashi mai kyau babu wata mace face tana son irin wannan gashin da akwai mata masu attachment ko da aka sai ta tsoron tsoronta ɗaya ta sayar ga ɗaya daga cikin 'ya'yan manyan mutane bitsa amin tsayibin kasirin da abinci wanda yake mai kyau kuma mai yawa aka ba ta abinci mai yawa mai kyau ita ba murna take ta ci ba an aske gashi gefe ɗaya saura gefe daya ta sama ya fi ta rufi tana karba abincin fa a tasbihi ayyuba sai ta zo annabi ayyuba da abincin fa qala min aina laki haza ya tambaye ina kika samu wannan domin ga al'ada ta gari al'ada ta musulunci idan mutum ya dauko abu ya baka to ka tambaye shi wane ina aka samu wannan an fahimta wa an karahu ya kyamaci wannan abincin ya ce ba zai ci shi ba sai ta mishi bayani fatsala ta ce hadimtu bihi unasan na yamma wasu mutane wata hidima na suka bani wannan abincin ke tabbata ya ce eh, ta ce ta tabbata sannan ya karba ya ci abincin Falon ma kana min gadi lokacin da aka kasance ga gobe lam tajid ahadan yastahdimuha ta zagaya kasuwa ta zagaya cikin gari ba ta samu wani wanda ke bata wani aiki na hidima ba don haka amidat fa ba adid da firata al'ukura sai ta je ta sai da tsoron guda bida amin shi ma za a bata abinci don haka aka aske tashin kanta aka yi mishi tas ta samu ya fi ta rufe fa ta tuhu bihi ta zo mishi da wannan abincin ya dubi abincin anya mai yin hidima sa aba wannan abincin ai mai hidima karkaran zuwa ke bashi ko amma a ɗibi wannan abincin mai kyau haka a basuwa anya fa an karahu aidan wa halafa la ya akuluhu ya mata rantsuwa ce wallahi ba zai ci wannan abincin ba hatta tukbirahu min aina laha haza haza ta'am har sai ta bashi labari shi ina ta samu wannan abincin ta gari babu wata ƙarya yanzu da ta rage ta mishi fa kashafat an ra'asiha sai ta bude kanta fa an ra'asiha ha sai ta janye kallabinta daga kanta ta jaya mayafinta fara'ahu mahalukan sai ga gashin duka an aske shi ta ce to gashin kaina na sayar domin in kawo maka abinci wace irin mata ce wannan kun ga a wannan lokacin babu irin ko yana da wahala a samu irin ta mace kam idan ka dawo ka ce mata salamu alaikum sai ta amsa ma ciki ciki ba alaikum salamu ina ka je ka daɗi haka halin ce a to na je kasuwa ne to ni fa ban ɗauka haka nan gaskiya yanzu ka ganin ta murje ido to batun kaza da kaza da kaza da kaza dubu goma na kaza dubu shidda na kaza dubu tara na kaza sai a mai bel ana yi ana mai bakan magana ina abinci ina abinci na to to abincin ka dai to wallahi to yau dai ban yi ba ba haka suke yi ba ni ma yanzu haka yunwa nake ji yanzu ka dauki ga filar can ka wanke sai ka je ka so muna to ita dubi yadda take yi shi kuma dubi wani irin mutum ne ta ga mu a yau da an baka Allah Allah kake yi ma kada wani ya gani ko kai sauri ka kwace ka sa cikin aljihu an kawo maka kuɗi wanda ke ba al'ada ce ta musulunci ba imamu abdullahi bin ahmad bin hanbal wato abdullahi dan dan ahmad dan hanbal ya rubuta littafi da ya samu suna fadailus sahaba a hadisi na ɗari shida biyar. ya zo da wani hadisi yake cewa haddasa haddasana al-mas'udi a ƙarshen isnadin anil qasim yake daga ƙasim ƙala ya ce kana li abi bakr rahimahullahu gulamun wani saurayi ya kasance ga abubakar ya atihi bi kasbihi kulla lailatin wanda a duk dare yakan je a kowane yini yakan je ya yi sana'a idan ya yi sana'a ya gama da daddare sai ya zo ma abubakar da dukiyar da ya samu ribar da ya samu ta kasuwanci kulla lailatin cikin kowane dare da ya miƙa dukiyar wayas alluhu min aina asabta sai abubakar asibiqul akbar ya tambaye shi ce na ka samu dukiyar nan fai ya ƙuri sai ce asabtu min kaza na samu wannan dukiyar ne aiki hanyar kaza da hanyar kaza sa'an na abubakar ya yi. ana haka za zata lailatin bikas bihi. wani dare sai gashi ya zo abubakar da dukiya wa abubakarin ƙazzalla sa'iman alhalin abubakar ya mareto yana mai yin azumi ga shi irin temperature da ke gare su ko akwai tsananin zafi don haka abubakar ya yi azumi magariba ta yi an yi buɗe baki sai ga wannan yaron ya zo da dukiya mai yawa ya miƙa mu abubakar fanasiya an yas'alahu sai abubakar ya mance bai tambaye shi ba ya karbi dukiyar da a yadda hu kala ya jefa hannun shi cikin abincin da aka zo da shi din cikin dukiyar ya ci fakalar gulamu bayan abubakar ya cin abinci sai wannan yaro ya ce mishi ya ababakar ya kai abubakar kun da tas'aluni kula lalace ta zamo kana tambaya ta a kowane dare an kasbi game da sana'ata in na baka abincin da na zo da shi sai ka tambaye na na samu idza ji ituka idan na maka amma falam arakasa, sa'alta ne an hullaila amma a wannan daren ban ji ka tambaye ni ka ce ina na samu wannan dukiyar ba abubakar na ji sai tuna dama yunwa azumi ta buge shi ko ƙada ce to fa aka birni min aina huwa ka bani labari ina dukiyar nan ta fito menene asalinta Kala sai yake to ita dai wannan dukiyar ta ta hankali kaumin fil jahiliya a lokacin jahiliya na yi wasu mutane bokanci musan bokanci ko harka aljanu bokanci tuna ya musu harkar bokaye falam yi ni ajiri ba su ba ni sallama ta ba hatta kanar yau har da yanayin yau ya kasance sa'annan na haɗu da su fa'a a tsauni suka ba ni sallamata to sun ba ni sallamata na karɓa sai na sai wannan abincin na zo maka da shi sai abubakar yake cabbi jan ashe abincin bokanci na na ci aje a yi bokanci a bani abinci na shirka dukiyar da aka samu hanya ta shirka in ci sai sa hannun shi cikin baki fa'ad kala abubakarin yadda hufi halkihi abubakar ya sa hannun shi cikin makoshin shi faja ala ya taƙayyau ya zo yana janya amai yana ta jawo amai domin ya amaye wannan abin da ya ci faza habal gulamu nan take wannan yaron ya je fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akbarahu ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba annabi labari faƙala ya ce in ni ka zirta abu babakar ya ce wallahi na yi abubakar ƙarya duke nan ba haka ba ne duke nan ta halarci. amma na mishi ƙarya sai ya ce na samu ta ne ta hanyar bokanci don in gami zai aikata aka aika aka kira abubakar aka faɗa mishi ga abin da ke faruwa Fa zahikan nabiyu sallallahu alaihi wa sallama zahikan shadidan annabi ya dariya dariya mai tsanani bayan ya gama wannan dariya wa ƙala ya ce inna aba bakarin ya rafu an yi da kila batsanahu illa tsayiban ya ce wallahi abubakar yana kyamar ya sanya wani abu cikin cikin shi face abu mai tsarki abubakar bai yarda ya ci haramun don shi ne imamu abu horera yake cewa la'an ya ja'ala ahadukum fifihi turaban ɗayanku ya sanya turɗa cikin ciki ne ya ɗibi ƙasa yana ci ya cika ciki ne da turɗa khairul lahu min an yaj'ala fihi ma haramallah ya fi zama alkhairi gare shi bisa ga ya sanya cikin bakin shi abinda Allah ya haramta imamul al ya zo da shi a littafin shi na Shu'abul Iman hadisi na da ɗari bakwai sittin 5763 haka ma mun samu wani hadisi daga jindab bin Abdullahi, al-Bajali ƙala yana cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa manista za a minkum Allah ya ji alafi batsanihi illa tsayiban wanda duk ya samu iko a cikinku na ya kasance bai sa komai cikin ciki ne face abu mai tsarki, to ya ali ya aikata haka fa inna awwala ma yantanu min al-insani batsanuhu yace abu na farko da ke fara rubewa na mutum a cikin kabari shine cikin shi shi yake fara rubewa hadisi imamu tsabarani ya zo da shi a cikin ma'ujam al hadisi na 662 imamu al haƙi ya zo da shi a littafin shi na shu'abul iman hadisi na 5350 wanda a ƙarƙashin wannan nema ɗaya daga cikin halifofin musulunci umar bin abdulaziz yake masu kashe da cin haram ya ce wallahi da za a da umar ɗan abdulaziz bayan kwana uku ka tona kabarin shi ka kalle shi ya ce wallahi da sai ka mai kuka da sai ka san ya zaɓin ma duniya ce abin da ya fi zama alkhairi na rashin cin haram su ka ga annabi ayyuba mutumin kirki ne ko ga haram an kame shi amma kuma ya ya ci da duk aka kame shi dukiya sai ya yi binciki ina aka samu ta idan haram ne ba zai ci ba ko idan halal ne fa sa'annan sai ya karba ya ci to ta bude kanta ya samu kan gashi an yi mishi aski an mishi tas abinda ba haushi ke kira ko ba sakwace ke kira kwalfa ko to bisa ga wannan ka'idar annabi ayyuba alaihi salatu wassalam ya ci gaba da zama cikin wannan matsalan har tsawon shekaru ɗaya har shekaru goma sha takwas cikin irin wannan rashin lafiyar bai warke ba la haula wala quwwata illa billah ya shekara ɗaya har shekara goma sha nawa shekara goma sha takwas cikin wannan rashin lafiya bai warke ba labisa fi hazal bala samanu ashara sana ya rayu cikin wannan jarabawan shekara ɗaya har shekara goma sha takwas to mun san cewa yana da wasu yan uwa guda biyu waɗanda suna kawo shi ziyara ko fakala ahadu ikwanihi li sahibihi sai ɗaya daga cikin yan uwan shi ya ce ma ɗayan za ta yau a wani ne yace alamu wallahi laqad aznaba ayyubu zamban ma aznabahu ahadun min alalamin yace kai abinda fa nake so ka sani wallahi ayyuba dai dole na ya kasance yayi ma Allah wani laifi ne wanda babu wani taliki wanda taba wa Allah irin wannan laifin in ba haka mutum ya waye gari multibilonia a waye gari dukiya ta ƙare ya waye gari da 'ya'ya yawa a wayi gari 'ya'yan sun ƙare sannan ya wayi gari kuma cikin wannan rashin lafiyan sannan shekara goma sha takwas da ƙuraje waɗanda ba su da daɗin kallo ya ce wallahi akwai laifin da ayuba ya ma ubangijin shi a dai bincike ayuba faƙala lahu hu, ma za ka yace me yasa ka ce haka Ɗan uwan nashi yace mishi me yasa ka ce haka me yasa ka ce ayuba ya ma Allah wani laifi ƙala mun zu samani ashara sana tun tsawon shekaru goma sha takwas lamiyar hamkullahu Allah bai taɓa ya mishi wata rahama ba ci fa fama biyi na ya kuren ya mishi abin abinda yake gare shi na cuta Allah ya kyale cikin wannan cutar shekara goma sha takwas ya ce kai wallahi ba zan yadda ba akwai laifin da ayyuba yake ma Allah dan shi ne Allah ya mishi haka gari ya waye kamar yadda yake al'adarsu suka taka suka je wajen annabi ayyub alaihi salatu wassalam domin su ga yadda shi suka je suka ga yadda shi sai ɗayan nasu ya kasa jure magana da suka tattauna ya ce ya kai ayyub mun san kai mutumin kirki ne amma muna ganin cewa akwai wani laifi da kai ma Allah wanda Allah bai yafi irin wannan laifin da ka kai tuntunin irin laifin da ka aikata ma Allah annabi ayyuba ya shiru yana tunanin shin wai ko ya ma Allah wani laifi ne ko kaka yana nan da yana ta tunani can zuwa ajima sai ce ya tuna wani abu Ya ce ma ajari ma ta kula ajari ma ta kula ya yace gaira anna Allah ta'ala ya alamu anni kuntu umru'un eh, anni kuntu amurru bin rajulain yace banda cewa dai wata rana na taɓa shuɗewa ga wasu mazaizai ya za'a ne suna jayayya da juna fa yasfurani Allah suna ambaton Allah wannan suna wallahi ƙarya kake wance ci wallahi ƙarya kake wanne ci wallahi na wani wance ci wallahi na wani yake to in na wuce irin waɗannan mutane na ji suna ta ambaton suna Allah suna rantsuwa yace fa arjiu ila baiti sai in koma zuwa gidana fa anhu ma sai in musu kafara sai in ɗibi hatsi in fitar in ce to ya Allah kafara ci ga wancan wanda ya rantsuwa in ƙarya yake yi ga kafara shi shi ma wannan ga tashi kafara wanda duke ƙarya cikin su to na biya mishi kafara karahiyata an yuskara Allah illa fi haqqin don kyamar ka a ambaci sunan Allah cikin komai face cikin al'amarin gaskiya ala ce shi annabi ayyubu alaihi salatu wassalam shi kadai ne laifin da yake gani ya aikata mu Allah in ma laifi ne kun ko ga wanga ba laifi ba ne, ko kai idan ka aikata haka ma yana cikin ayyukan da za ka kama kwambo da su kana ganin kama Allah wani abin a zo a gani an gane amma kuma shi yana kallon cewa in ma laifi ne to irin wannan in shi ne laifin da ya aikata da waɗannan 'yan uwan nashi suka fita sai abin ya tsanani gare shi sai ce anya idan na kyale na ci gaba da zama haka abin nan ba zai ne waɗancan ƴan uwan nawa guda biyu ba sai ce to babu abin da yake kai na yanzu face in roƙi Allah ya kawo mana sauƙi na wannan rashin lafiyar dakan bai ni in roƙi Allah ba domin matar shi ta neme shi da ya roƙi Allah ya ce shekara ta nawa lafiya lau ban da ciyo ta ce ta shekara saba'in lafiya lau ya ce yanzu shekara ta nawa banda lafiya ta ce sha takwas ya ce wanda aka baiwa jin daɗi na shekara goma sha takwas shi ne za a baiwa ciyon kwana eh, jin daɗi na shekara saba'in shi ne za a baiwa tsanani da wahala na kwana goma sha takwas ya raki menene kwana goma sha takwas cikin shekara saba'in ya ce wallahi ba zai iya roƙon Allah ma in ce ina jin kunya in ce Allah ya warkar da ni wannan ciyon ba sai in na mai da shekara saba'in ina yin shi muna cikin haka abin mamaki wannan maganar da suka aikata sai ta ba shi tsoro tsoron da ya jiya sai ya daga hannu ya roƙi Allah ya ce ya Allah ka kudan yi mini wannan ciyon kuma ya Allah ka san ba na nemi haka ne ba don wani abu da nika ji ga jikina ba a sai don abin da mutane suke gani gare ni har an fara siffanta ni da cewa ina saba maka sakon da babu wani daga cikin mutane wanda ya taɓa maka shi Allah maɗaukakin sarki yake ambata a suratul anbiya wa ayyuba إذ نادى ربه إني مسني الضر وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين الله مدوك كان سلكيت وأيوب حتى ما كأنبتا لابار النبي أيوب كأنبت أيوب عليه الصلاة والسلام izina da rabbahu a sa'ilin da ya kira ubangijin shi lokacin da yan uwanshi suka yi mishi wannan faɗin suka ɗaga to sai kira ubangijin shi yana kuka ma ubangijin shi in ni masaniyar duru eh, an ni masaniyar duru ko cewa cuta ta shafe ni wa an ta arhamun rahimin kuma kai ne mafi rangwamen masu rangwame kai ne mafi rahama mafi jinƙayin masu jinƙayi don haka ya Allah na roƙe ka ba don na cancanci in roƙe ka ba a na roƙe ka ne ya Allah don kana mai rahama kuma wanda yake mai rahama masu rahama mai tausayin masu tausayi mai jinƙayin masu jinƙayi ya Allah don haka ne kurum na roƙe ka Allah maɗaukakin sarki ya ce fasta jabna lahu فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الله مدوكتين سلكيتي فاستجبنا له lokacin da ya wannan kiran sai muka karba gare shi fakashab na bihi min durin faka shabna ma bihi min durin sai muka kuren mishi da abin da yake gare shi na cuta Allah madaukakin sarki ya kore shi ce sa kafafunka ka doki ƙasa yana sa kafa ya doki ƙasa ɗi sai ga ruwa na bubbuguwa ruwa wa'in ga masu kyau suna bubbuguwa daga cikin ƙasa la haula wala quwwata illa billah la haula wala quwwata illa billah ruwa masu kyau suna ɓuɓɓugowa daga cikin ƙasa Allah maɗaukakin sarki ya ce mashi to wa'yan ga ruwan ya sha an ba shi su ne domin ya sha su nan bayan ya sha sa'annan ya yi wanka da su kuma abin wanka ne abin sha ne masu daɗi bisa ga wannan annabi ayyubu alaihi salatu wassalam ya aikata abin da Allah ya ce aikata ya sa kafa yadda ki ƙasa ruwan suka fito ya yi wanka da ruwan ya warke bayan ya warke sa'annan ya ɗebi ruwan ya sha Allah maɗaukakin sarki kuma ya mishi ruwan farin zinari annabi ayuba ya sa wata riga ta ce shimfiɗa cika ɗai ya kai yana ƙullewa ya kai ya ajiye kai Allah maɗaukakin sarki ya aiko mishi da saƙo ya kai ayuba ashe baka ƙoshi ya ce ya Allah wane ne yake ƙoshi wane ne yake wadatuwa daga rahamarka ai ba mu ba mu wadatuwa ga rahamarsa in ka ba mu tiriliyan ya Allah wasu tiriliyan muke neman ka sake ba mu muradi dai in za mu kashe su mu kashe su ta hanya mai kyau ko so mu duba mu ga annabi ayyu wahalar da ya sha da irin gwagwarmayar da gamu da ita amma ya tsayu akan musulunci iblis bai samu nasara gare shi ba har gashi ya dawo ya warki ya zama lafiya lau Mata shi ta fita ko da ta dawo gida ta iska mara lafiya kwance haka sai ta tarar da mutum zaune cikin sura ta kamala ta duba haka ta duba haka ta ce ya bawan Allah to Allah ina tambaye ka game da wani annabin Allah wanda yake kwance nan bai da lafiya yana cikin jarabawar Allah sai tsora mata ido ya kyale ta ta sake tambaya ya kyale ta dai ta diba da kanta mana ta sake tambayar shi yake ani ne ayu ta ce in don kam kama babu wani dan adam wanda ya kama da ayyubu saddina lafiya lokacin ka amma ka faɗa mini ka faɗa mini don Allah ina miji na yake yace mata wallahi ni ne ayyubu ai keji jiya da Allah ya mini ta tsaya ta dube shi tabbas ta tabbatar da cewa annabi Ayuba ne ta dube shi da kyau sai ta fashi da kuka annabi Ayuba alaihi salatu wassalam sai fara tunani fa ya taba alƙawali yana kwance bai da lafiya cewa zai mata bulala ɗari to ya za a yi mata bulalan nan ɗari ba zai fa saba ma Allah ba su kenan to wannan insha Allah ta'ala za mu je da zai mata bulolin ɗari a gobe da sauran al'amarin da ya shafi wannan ƙisar, da hadisai da ayoyi waɗanda suka taimaka wajen fituwa da ma'anar wannan ayat Allah maɗaukacin sarki dai rantsuwa yake wala nabluwa nakum bi shay'in min al wal ju'i wa naqasin min al-amwali wal anfusi was samarat fa sabirin ko wa bashirin sabirin cewa kawo masu haƙuri bushara za mu ji wannan insha Allah ta'ala ana nuna mini lokaci tun da insha Allah ta'ala anan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah maɗaukin sarki ya ba mu ladashi abinda muka faɗa bisa kuskure kuma yana roƙo Allah ya gafarta muna Allah ya sanya karatunmu ya kasance sanadiyar tsira gare mu Allah ya kada ya sa mu zamo fitila mu yada wasu mu kona mu. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka karanta abin da muka yi kuskure kuma ya ganar da mu cewa kuskure ne ya ba mu ikon gyarawa mara lafiya mu da suke asibiti ta kwanci ina roƙo Allah ya ba su lafiya mu da muke da lafiya kuma da saura waɗanda suke ƙarfin hali dai ba su kwanci a asibiti ba su kwanci a gida ina roƙo ga baki ɗaya Allah ya ba mu lafiya Allah ya kare mu da dukkanin wani nau'i na musiba Allah ya kare mu daga musibbin zamani Allah ya kare mu daga musibbin zamani ya kare mu daga sharrin boko haram da sharrin yan kidnappers ina roƙo Allah ya tsare mu daga sharrin wannan coronavirus Allah ya tsare mu daga sharri shi Allah ya tsare mu daga bala'in da ke cikin shi Allah ya tsare mu daga dukkanin wani sharri ya tsare mu daga dukkanin wani abu wanda ke iya cutar da mu ya ba mu lafiya a cikin ƙasashenmu ya ba mu zama lafiya ya ba mu arziki da yalwa da wadata ya sa aljanna ita ce makomanmu ya sa aljanna ita ce makomanmu ya sa mu cikin saba'in din na dubu saba'in din nan da zai sawa aljanna a gobe kiyama babu hisabi gare su wayanda babu wani bincike a kansu za a jefa su aljanna ne kawai sagada ya Allah madaukin sarki ka samu a cikin su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 سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين